فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون ان سن بجري وودنن حجوجي دليلي بيننوا to sun bijire mu abin da ya fi hakan bayyana sun karyata abin da annabi Muhammad ya zo da shi na alkur'ani kuma da sannu za su gane abin da suke izgili da shi shine gaskiya yayin da za su ga azaba a ranar alkiyama.